Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To, saurare garkame wani farfesa ɗan China wanda aka kama shi yayin da yake hira da gidan talabijin na muryar Amurka na ci gaba da janyo suka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum waɗanda suka bayyana damuwa kan ƙara ƙuntatama 'yan adawa da ƙasar China ke yi. Farfesa Sun Wangon wanda aka wato a da yake koyarwa a jami'ar Shandong wanda kuma aka san shi da sukar tauye haƙƙin ɗan adam da gwamnatin China ke yi. An yi imanin cewa an rike shi ne a wani otal ɗin soji da ke jinan gabashin China. An yi awon gaba da shi ne yayin da ake hira da shi a sashen harshen sinancin Mandarin na muryar Amurka da safiyar ranar Laraba. hukumomin china sun yi sun bayyana dalilin damke profesan muryar amurka ta yi yunkurin tuntubar sashen yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen china don jin ta bakin su to amma an katse wayar salular da akan yi amfani da ita wajen tuntubar su kuma an ƙi ansar wayar tarho. Sabon shugaban kasar Zimbabwe Emerson Nangagwa ya yi kira ga 'yan kasar da su haɗa kansu kwana guda bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya yi nasara a zaben shugaban ƙasa. A yayin da shi kuma jagoran 'yan adawa ke cewa zaben na cike da magudi kuma zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Da Manangagwa da jagoran 'yan adawa Nelson nisa. kowannensu ya kira tare manema labarai a birnin harare a jiya juma'a inda ya yi kirarin shi ya yi nasara a zaben wanda shi ne zaben farko a kasar tun bayan tsige da ɗaɗɗan shugaba robert mugabe hukumar zaben ta ce munangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na ƙuri'un a yadda shi kuma chamisa ya samu kashi 44.3 cikin saboda samun akalla kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da munangagwa ya yi ya kauce ma zuwa zagaye na biyu. munangagwa dai jiya jama'a ya yi alkawarin zama shugaban ƙasa ga kowane ɗan Zimbabwe. Ya kuma ce Chamisa zai taka muhimmiyar rawa kan makomar ƙasar ta Zimbabwe. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban sudan ta kudu salva kir jiya juma'a ya ce zai rataba hannu kan yarjejeniya ta karshe tara wato taraba mukamai da 'yan adawa da kuma sauran masu tayar da kayar baya saboda a kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru kusan biyar ana yi a kasar tun da farko ministan harkokin wajen sudan muhammad aldirdiri ya isa birnin juba don tattaunawa kan abin da ya kira muradu na bai ɗaya da shugaba kir da ministan harkokin wajen sudan ta kudu neil dingen aldiri wanda shine babban mai shiga tsakani a wannan tattaunawar da ake yi ya gaya shirin yada harkokin sudan ta kudu na muryar amurka cewa yana sa ran dukkanin bangarorin za su rattaba hannu kan yarjejeniyar a goben lahadi a hartun babban birnin kasar sudan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu saba da bandagogi sun afka cikin wani masallacin 'yan shi'a da ke cike makil a gabashin afghanistan a lokacin sallar juma'a suka hallaka mutane akalla 29 banda raunata wasu 81 da suka yi maharan sun kutsa cikin masallacin na gardes headquarter lardin paktiya suka bude wuta kan masu ibada sannan suka tarwatsa kansu abinda babban shugaban 'yan sandan lardin ras muhammad mandozai ya gaya muryar amurka kenan shugaban ma'aikatar lafiyar lardin walayat khan ya gaya muryar amurka cewa an kai wasu da suka ji raunuka asibiti nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin a paktiya mai makwabtaka da kasar pakistan jiya jama'a jami'an bincike sun kammala binciken harbin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin amurka na baya-bayan nan suna masu yanke hukunci cewa dan bindigar shi kaɗai ne ya aikata kashe-kashen ba tare da bayyana dalilin ba stephen paddock wanda ya hallaka mutane 58 tare kuma da rawanta wasu 800 ya mutu Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Cututtukan da suke kashe yara kankana ga layinsu rigakafin su a kyauta ne kai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati da amma. adalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaje sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan hatsarin da ke tattare da tsallake yi wa yara rigakafi ko kuma ƙin wa yara rigakafi kwata-kwata. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan yadda mata kan kamu da cutar yoyon fitsari da kuma dalilan da ke sa su dogon jinya ko da kuwa bayan an yi masu aiki. Shi kuwa rahoton na uku zai yi magana ne akan nasarorin da ake samu a jihar Nejan Najeriya wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoton na hudu zai yi mana magana akan irin gudunmawa da wani asibiti ke baiwa mata da yara ƙanana wajen kula da kiwon lafiyarsu a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na biyar, wanda kuma shi ne na ƙarshe a cikin shirin, zai bi shirin nan na N-SHIP da ke zaburar da mata su rinka zuwa awon ciki a jihar Bauchi domin ganin yadda ayyukan nasu ke gudana. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. ko menene illar rashin yi wa yara ƙanana rigakafin cututtukan da ke hallaka su? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita. Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya bayyana illar rashin yi wa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar rigakafi. to kaga dai idan ba a yi wa yara wannan rigakafi ba cututtukan nan da ake gudu suna shiga yaran yawanci daga cikin cututtukan nan suna ɗaukar rayuwar yaran ne ma mutuwa ake yi ba ki ɗaya misali kaga kamar tarin fuka cuta ce wacce hanyar numfashi fa take kamawa to kaga numfashi kuwa a ce babu shi ai kaga mutum ba lokaci ne za a jira kawai to kuma banda haka ma cutar ta tarin fuka tana kama wasu bangarori na jiki misali kamar kashin bayan mutum ma zai kamu sai kaga yana rarikewa mutum shine sai ka gama wani lokacin ya zama wato ya rasa lakashi ake ce paralyzed wani lokacin kodarsa ne ma za ta kamu wani lokacin watsuwa take gabaki ɗaya jikin ta zama na ta watsa ko ina ta gayyarar da mutum har ma dai ya mutu to ban da wannan kaman tarin amin kaman cutar koda um, cutar hanta ita ma idan ba a ba da kariya a kai ba mutuwa ne ta tarin laladin nan wanda zai kama yaro kaga yana ta tari ba tare da ya shirya ba yayi yayi yayi har numfashin shi ya dauke to irin wannan dauke wannan numfashin wani lokacin har yakan sa su suma sai ka ga abinci ma idan ya ci amai yake yi saboda tarin abincin baya zama kankace kwabo in aka yi makonni da dama duk sai ya kanjame saboda babu abinci a jikinsa to wannan ma yana daukar rai ballantana su sarki haƙora shi ma numfashi ma mutum ba zai samu lokaci ya yi ba har numfashin ya ɗauke mutuwa ta zo to za ka ga yawancin kowane cutar daga cikinsu in aka bi ballantana kyanda ita ma ka gani tana taɓa kowane ɓangare na jiki ta sa mutum shi ma duk ya ƙare ta tattaba kwakwalwa duk shi bangare na jiki babu inda ba ta lahanawa eh dukkansu suna iya faruwa wai idan ma ba na farko eh na farko to kaga duk irin hakan ya faru ana mutuwa to in kuma ba a mutum ba to ana samun wasu matsaloli waɗanda watakila in yaro yana kasa har rayuwarsa ko ya makance ko ya kurmance ko ya gurgunce ga baki ɗaya misali kamar cutar shan inna ita an san gurguncewa ne to ita ma in ta yi tsanani akwai inda har numfashi take hana mutum ya yi ya mutu in bai mutum ba kuma ya samu wannan gurgun cewa kaga har abada shi ya zama wani nakasashe da ba zai iya samun amfanuwa yadda zai so a rayuwarsa ba to haka kuma sauran kamar kyan daɗin ita ma tana iya lalata ido tana iya kurmantar da mutum tana iya sa ta shafe mushi wato basira ya zama kamar wani damsul basira saboda ta cutar da kwakwalwar to haka kuma har da za mu sa sankarau ma a cikin waɗannan cututtuka domin ita ma tana ɗaukar rai kuma in bata ba a mutum ba ita ma su kurmancewa su makancewan duk da na ƙasa sauran ɓangarori na jiki duk ana iya samu to kaga saboda illolin da suke jawowa gaskiya yake da muhimmanci ya zama zamana an ba da kariya a gare su Farfesa Isa Abubakar kwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Wasu mata da ke fama da lalurar cutar yoyon fitsari sun shaidawa wakiliyarmu Halimatu Abdullahi yadda suka kamu da cutar da kuma bayanin da wani likita ya yi mata na dalilan da ke sa mata masu cutar yoyon fitsari ke yin doguwar jinya ko da kuwa bayan an yi masu aiki. Halimatu Abdullahi gare ki. Fatsuma da mu. Yoyon fitsari ne ya kawo ni asibiti. To yaran ki nawa? Ba ni da ko ɗaya tun da na aibu sau ɗayar shekara goma sha ɗaya ban sake samun lokacin da kika zo haihuwa din biki zo asibiti bane ba har kika haɗu da wannan larurar eh da nayi uda ko na biyar haka yin asibitin ji aka min tiyata aka cire min dan bare to yanzu yaya alakar ki da mai gidanki har yanzu kuna nan tare a gaskiya ya rubu da ni ya sake ni saboda fitsari eh, yanzu dai an min aiki ban samu kuma yanzu in Allah ya yarda in Allah ya taimake ni daga wannan zan rubu da shi zuwaira Ibrahim larura ce ta yi fitsari ba an taba haihuwa ba biki taba haihuwa ba amma ya aka kika haɗu da larurar ciwon ciki aka yi min tiyata kuma aka yi min ƙarin mafitsara yanzu kuna tare da mai gidanki muna tare da an yi miki aiki ne ko ana shirin yi min aiki to ko me ke sanya matan ke dadewa a asibiti yayin da suka samu wannan larura dr sulaiman ado shine shugaban babban asibiti da ke garin jahun kuma cibiyar matsugunin masu yoyon fitsari a jihar jigawa in mace ta zo haihuwa saboda hanyar da zai huce yaran in ta yi kaɗan to kan yaron sai ya mannu da ƙashi da kan yaron sai su haɗa nama tsakiya sai su matse shi in sun matse shi to wannan shine sai gurin naman gurin sai ya idan ya riɓe shine sai a samu bula da za ta samu tsakanin ita mafitsara da kuma wajen da yaro zai fito kin sa ce mutum ya samu wannan to shi naman wani gu ya riɓe wani gurin kuma ya kusa ribewar so in ka ce za ka yi aiki a lokacin to za ka iya yin aiki da gaba kuma ya bude to dole sai ka bar shi gaba ɗaya iya gun duk da ya ribe ya fita an san iya gurin da ya zama affected kunna ma a san cewa ina ne za a ɗinke ɗin inda ka misali hanyar kawai da ka sa ka yanka za ka yi ɗinkewa da amma amma tun da naman gudun ne ya riɓe to sai ka bashi enough time gudun ya zama well demarcated kafin nan ka fara tunanin cewa za ka yi dinki a gurin san one kenan to kuma wannan matsayar ta yi jijiyoyin da yake supply din kafar su shi ma ya matse shi sai zama cewa waɗansu za su zo ba sa iya tafiya to ko ka musu aikin ma sai ka ci gaba da musu physiotherapy har kafarsa ta koma tafiya noma dan ba ga suna ta jefa kafa shi ma wata matsala ce sannan uku saboda ita jakar take rike fitsari kullum fitsari baya zama daga shigo ya fice daga ya fice to ta yi collapsing ba ta iya rike fitsari wannan training da aka mata da na rike fitsari ta bubbude dan ji fitsari ya taru kafin yi. to ba ta da wannan senses din so duk da ta ji dan fitsari ko kaka ya shiga ko da yin ɗinkin sai mace ta fitsari to dole sai an koya mata rike fitsarin kansa waɗannan abubuwan su ne suke ɗaukan lokaci da yawa yanzu ake gwaji ta kusan kwana arba'in kafin ma a tunanin magana aiki sannan aka aikin za a ci gaba da other physiotherapy da training kafin nan a fara maganar sallama su to shi abin sa dole ba da zaka kai bbf center ka yi tsammanin kamar mutum ya zo yau kamar operation gobe ya tafi ba zai dr Sulaiman ado kenan halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Neja da ke arewacin Najeriya ana ci gaba da samun nasarori wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. A yanzu haka dai ana samun ci gaba a yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. kwamishinan lafiya na jihar Niger dr mustapha jibril ya ce nan gaba kaɗan ne ma ake sa ran ganin bayan cutar kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bukata. alhamdulillah um, halin da ake ciki yanzu a ƙasan ma gaba ɗaya shine uh, matsalan ciwon tsoro ya fara um, raguwa yanzu nan amma har yanzu akwai abubuwan da suka rage da ya kamata a yi a ƙasa yanzu da kuma jihar niger mai girma gwamna muna kan hanyar kokarin wanda insha Allah muna fata nan da dan shekaru kaɗan za a zo gaba ɗaya ma daina samun um, um, ciwon tsoron gaba ɗaya mun kaddamar da bayar da magunguna na ciwon soro da za a raba da shi gaba daya a Niger State gaba daya da za a dinga bayar da maganin ciwon soro for free kuma kowa da kowa ne ba ba babbantawa um, yara manya mata masu ma masu ciki akwai maganin ciwon sauro daban da ake ba su nasu daban kuma kowa da kowa ne ake ba ma eh, magungunan nan. Kwamishinan lafiyar a jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce duk da yake dai ana samun wannan nasara to fa babu shakka akwai buƙatar samun haɗin kan jama'a akan lamarin. Eh babban kiran za mu amfani daga jama'a ina so mu sani cewa ah, ah, a jihar Niger cewa maganin ciwon soro ana ba da shi kowa da kowa je nema maganin ciwon soro ba sai ya bayar da ko naira daya ba cewa mai girma gwamna alhaji abubakar sadiq sani bello da federal government a karkashin eh, general professor muhammadu um, buhari sun hada muna hada kai da federal government da state government ana tabbatar cewa yanzu nan da kuma global fund cewa yanzu maganin malaria ba sai mutum ya bayar ko naira daya ba don shine kuma cutar da ya fi damun mutanen mu a yanzu nan so jama'a ya kamata su sani kan su bari ana yaudarar su ana sa suna biyan kuɗi mu kuma za mu ci gaba da kokarin mu da tabbatar cewa muna sa ido akan yadda ake rabar da wannan magungunan. so na gode kwarai da gaske ko baya ga wannan ma dai jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger na nuna bukatar ganin jama'a sun dukufa wajen baiwa tsaftar muhalli mahimmanci kasancewar kazanta na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa yaduwar cutar ta malaria mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. Wani asibiti mai zaman kansa a maraɗin jamhuriyar Nijar ya miƙe tsaye wajen tallafawa kiwon lafiyar mata da ƙananan yara in ji wakilinmu shu'aibu mani haɗin gwiwar asibitin ibn sunna mai samun tallafi daga ƙasar kuwait da ɓangaren gwamnatin jamhuriyar nijar na matukar hoɓasa wajen kula da lafiyar mata da ƙananan yara madan usaini maimuna shugaban asibitin ibn sunna ta bayyana cututtukan da ke haddaba yara da kuma irin ɗaukin da likitoci ke badawa duk aikin da kuka sa ana yi cikin likitoci mu ma na mana yi kuma muna aiki akwai ɓangaren shan magani na mata na hutu kuma akwai ɓangaren magani na rashin lahiya kuma muna awon ciki muna tsaga na yara da awo ne nan mata na zuwa suna haihuwa likita ibn sina galibi idan aka kawo yara kamar wani irin cututtuka kuke gani gare su kun san harkar cututtuka akwai lokaci lokaci yanzu an ga lokacin da muke ciki dai ana samun yan masasarin ne na yanga lokaci akwai majina ana samun gudana ga yara su ne yawanci da su ne muke yawan samu shi yanzu maganin na yara ta ina yake hito ku to magani na yara na da kuke ibn sina ita kama ba ɗaya ta da sauran likitoci ba don da consultation ma in yaro ya zo ko babba sai amshi da lasitin ke gare shi kuma duk maganin da za a baka dangance da rashin lahiyar ka ne dangance da abin da ya kamata a baka kowane magani akwai kuɗin shi da muke azawa kowanne dangance da ciwon ka za a gaya maka ga abin da ya kamata ka bada ita likita ibn suna tana da halaka da kungiyar ta kasa da kasa ama ta kasar kuwait za a ce haɗin gwiwa ne kuke tare da gwamnati domin kula da lafiyar mutane dan da su bangaren magani kanga su duk su suke sayan maganin su kansu na wajen rashin lahiya amma duk abin da ya shahi wani taga wani maganin hutu wani maganin masassara duk muna da tallafi gwamnati shi ke kawo muna kuma amma muna da tallafi bisa masu hannu da shuni suna kama bisa duk abin da duk ya kasa ana yi cikin likita kyauta bangaren caga ta yara kyauta bangaren shan magani magani na maganin hutu kyauta Ibin suna mata da ƙananan yanzu suna zuwa mata suna zauwa yara ana kawo su sosai wurin magani mata dauke da ƙananan yara da mata masu ciki ka musu kira a zuwa wannan likita ta Ibin suna to abin da ya kawo mu diba lahiyar mu kuma alhamdulillah mun gode ma Allah gaskiya tana yi Ibin suna bangaren ƙananan yara ana kawo su muna kawo su gaskiya kuma muna jin daɗi yanzu kin zo awo kamar na nawa ne za a ce kin zo awo yanzu na hudu ne yanzu babu wata tangarɗa ku da likitoci ya babu tangarɗa ku guda a matakin wayar da kamata mata madan usaini mai mana shugaban asibitin ibn Sina. duk matsaloli da inda na kiwon lahiya ne bangaren rashin lahiya ne bangaren haihuwa ne bangaren ɗaukar maganin hutu ne bangaren awon yara da ya su muna kira su ibn sina muna duk abin da an kasa ana yi kyauta muna yin shi kyauta kuma duk abin da ake yi da yan kuɗi kuma muna gaya musu ka a zamana gida likita tana nan tare da ku shi'aibu mani murya amurka Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Shirin nan na 'yan ship da ya ɗauki gabaran taimakawa mata su rinka zuwa awon ciki da zarar an sami juna biyu na ci gaba da zagaya jihar Bauchi baki ɗayanta domin ganin yadda ayyukan nasu ke gudana. Amina Abdullahi Girbo ta bi tawagan shirin a zagayen nasu. ga kuma rahoton da ta aiko mana. Kwamishinan lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim ta yaba da aikin 'yan shif a karamar hukumar das da ke jihar Bauchi. Ya mun gamsu sosai domin daga maluka gwamnati da muka ji ofis din shi primary health care director din mun ga cewa ofis shi gaskiya kamar ma ofis din kwamishinan ne domin komai da komai an gyara shi kujeru masu kyau tebur masu kyau an canja winduna kasan ofis din ma da kanshi ya zamo abin sha'awa sannan kuma bayan haka mun garzaya mun zo wannan asibiti ga sabbin gine-gine da aka yi saboda wannan program na yanship sannan kuma ga wanda ake ci gaba da su gine mun ga gine-gine sosai da ake yi wanda kuma aka riga aka aka gama da su har akwai ah, mutane an yi kwatas wanda mutane ah, ma'aikata da su iya zama gashi nan sun shiga sannan shi kanshi asibitin an mishi gyare-gyare sannan kuma sun sayi kayan aiki da yawa kamar a ah, fannin magunguna ma da kafin a fara ba su da inda suke kamar famasi inda da samu magunguna amma yanzu mun zo mun ga cewa sun yi katoton famasi ga magunguna da yawa sannan ga gadaje sabbi kuma duk dai an gyara asibiti sannan kuma yadda ma ake lura da majinyata ya ya canja ya gyaru yanzu akan yi awa 24 ko da yaushe ana ganin majinyata ko da yaushe maras lafiya ya zo nan asibitin zai samu a gan shi saboda ka duk wa'annan taimako ne daga wannan program na enship wanda program da muka san cewa idan kana aiki bezon aikin da kai haka za a baka kuɗi kuma kuɗin na kai zaka sarrafa shi za ka iya amfani da shi yadda ka ga ya dace don ka gyara asibitocin ka sannan kuma a samu lafiya mai kyau to ma'aikata gaskiya a nan asibitin kan mun san cewa ba su da damuwa yanzu yadda mutane mun tambaya kuma mun gani cewa ko da yaushe suna bakin aikin su kuma suna aiki yadda ya kamata aiki da kyau saboda haka za mu ce musu ne kawai su ci gaba yadda ya kamata. Kwamishinan lafiyar kenan Dr. zoira Hassan Ibrahim mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya gode wa shirin 'yan shif don taimakawa al'ummarsa. Hello kwamishina muna farko muna ta farin ciki da addu'a na wannan mukami da kike na kwamishina na lafiya a wannan jiha shi Allah cikin hukuncin siyasa ya sa ziyarci wannan masarauta domin ki gane ma idonki kan abubuwan da ke gudana a asibitocin abin da ya shafi kiwon lafiyan al'umman wannan yanki wannan abu ne na godiya kwarai mun yi farin ciki da haka muna daɗa shaida ma honorable kwamishina waɗannan mutane muna aiki tare da su kwarai da gaske saman shi director psc da ma'aikatarsa duk abin da ke gudana suna sanar da mu inda aka samu ɗan matsala suka nemi namu sa baki irin ta namu hanyar da ya kamata musamman wajen yadda za a samu mutane suna zuwa wannan asibiti ɗin da kuma haihuwa asibiti da zuwa rigakafi ko kwanakin baya sun ɗan report na wajen zana hostel da mutanen da ke kusa da na asibitoci ba sa zuwa rigakafi na yau da kullum mun sa an kira masu unguwanni an yi magana da su kuma da yadda allah abubuwa za su canza yadda ya kamata to wannan shine bangaren da muke muka fi sa karfi a kai da mutane da al'umma za su yi amfani da waɗannan facilities da aka kawo domin su mai martaba sarkin da suke nan alhaji usman bilyamin usman amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya A gaida Amina Abdullahi Gilbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Maryam Bashir Bugaje gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaje ke cewa a huta lafiya. za mu jira gwamnati ta mana komai ba komai gwamnati gwamnati a maza da mata wannan shi wannan shi Faɗi muji. A ce Fadi muji. Fadi muji. Fadi muji. matasa ne masu ilimi matasa ne da idon su ya riga ya bude suna son su ji daɗin rayuwa ba su da aiki ba rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake internal security dole a yi kokarin a gano su waye ne suka aikata shi sai ku ziyarci shafinmu na facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin a ranar laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon najeriya da nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi muji tare da ni aisha muhammad A gaida malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri. la meilleure